يقول المصنف رحمه الله ومنها أن المعاصي تكسر الأمر وتمحق بركته ولا بد فإنما البر كما يزيد في الأمر فالفجور يكسر الأمر وقد اختلف الناس في هذا الموضع فقال الطائفة نقصان أمر الآسي هو ذهاب بركة أمره ومهقها عليه وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي وقالت طائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده وللبركة في الأمر أسبابا تكثره وتزيده قالوا ولا تمتنئ زيادة الأمور بأسباب كما ينقص بأسباب فالأرزاق والآجال والسعادة والشكاوى والصحة والمرض والغنى والفقر وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها وقال طائفة أخرى تأثير المعاصي في محك الأمر إنما هو بأن تفوته حقيقة الحياة وهي حياة القلب ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى أموات غير أحياء فالحياة في الحقيقة حياة القلب وعمر الإنسان مدة حياته فليس عمره إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعات عمره فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاءت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاءتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاء عليه أمره كله وذهبت حياته باطلة وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب الأوائك وتأثرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأبادها وذلك نقصان حقيقي من عمره وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنوم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 biyar ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan biyu meladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziyah rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne mu na arba'in da biyu a jerin gwanon mu kuma wannan shi ne mu na ɗari biyu da sha a da farko kafin mu tsunduma cikin karatu a muna ƙara wa juna jaddada wa juna taziyar rasuwar ɗaya daga cikin malamai masu kira zuwa ga sunna a wannan ƙasa tamu shi ne a sheik muhammad awal adam albani zaria wanda Allah ya wa cikawa ranar asabar da ta wuce muna fatan Allah ta'ala ya fi masa kurakuransa Allah ta'ala ya gafarta masa ya karbi ayyukansa na kwarai ya yalwata masa kabarinsa ya haskaka masa shi abinda ya bari kuma na zurriya da ilimi Allah ta'ala ya alkinta masa shi ya yi masa shi Allah ta'ala ya karbe shi cikin shahidai kamar yadda muka ce kafin mu shiga karatu za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wannan yana cewa tambaya ta ita ce iyayen da 'ya'yansu suke saba musu har ma wasu iyayen su tsine musu wannan na da alaka da saban da iyayen ke yi ko kuwa ana jarraba su ne to duka biyun za su iya kasancewa zai yiwu jarraba ce Allah ta'ala yake wa mutum kamar yadda Allah ta'ala ya jarrabi wasu bayan Allah na kwarai cikin annabawa kamar annabi Nuhu alaihi salam kowa ya san cewa ɗansa bai bi shi ba ya bijire masa wanda Allah ta'ala ya halaka shi cikin halakakku ba don wata gazawa ba ko wani laifi da annabi Nuhu alaihissalam ya yi wa Allah don dai Allah ta'ala ya nuna ikonsa ya nuna ayarsa kuma ya jarraba shi so tunda har haka za ta faru ga wani annabi abu ne mai sauki ga wani wanda ba annabi ba haka ta faru gare shi to kuma Allah ta'ala na iya yi wa mutum sakayya a wani lokaci ta hanyar ya jarrabe shi da wani yaro wanda yake kangararre saboda shi karan kansa bai zama kintsatse a karan kansa ba Allah ta'ala na iya jarrabarsa ya sa masa wani ɗa da zai addabe shi wannan duk zai iya kasancewa to amma batun tsinuwa wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne uba ya tsine wa ko uwa ta tsine waɗanta. ɗanta abinda ake bukata ga iyaye shine su rika yi wa 'ya'yansa addu'a a duk lokacin da suka ga wani abu wanda bai dace ba tattare da 'ya'yansu abinda za su yi musu shine su yi addu'a Allah ya shirye su Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tad'u ala anfusikum ولا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة إجابة kada ku daina yi wa kawunanku mummunar addu'a ku daina yi wa ‘ya'yanku mummunar addu'a ku daina yi wa dukiyoyinku mummunar addu'a kada a yi rashin dace addu'ar ta so daidai lokacin da Allah ta'ala yake ansar addu'a ya anshi wannan addu'a saboda haka abin da ya kamata uba ko uwa su yi wa 'ya'yansu shi ne addu'a ta ƙwarai. Allah ta'ala ya shirye su wannan yana cewa ya halatta mutum ya ɗaga murya da karatu a ƙiyamun laili don ya farkar da mai bacci wanda suke ɗaki guda wanda bai halatta ba ba a ce don za ka yi ƙiyamun laili ba kuma dole sai ka tayar da wani wanda kuke tare shi ma ya ƙiyamun laili kai dai da kace za ka yi to ka yi kiyamun laili wata ibada ce tsakaninka da ubangijinka kuma ba a ce dole-dole sai wani ya taya ka ba idan ya tashi don raɗin kansa ya ga zai yi sallar kiyamun laili fa bai hawa ni'mat idan kuma baccinsa zai yi to ba ka da haƙƙin da za ka tashe shi da ɗaga ka wajen karatu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wannan cewa la ya ji ba'dukum bil qira'ati ala ba'd wala yajhar ba'dukum ala ba'd bil qur'an kada sashin ku ya daga murya yana karatu ga sashi hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al al-musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunaji falyanzur bima yunaji wala yajhar ba'dukum ala ba'd bil qur'an mai sallah yana ganawa da ubangijinsa don haka ya duba da me zai gana da shi kada ɗayan ku ya rika ɗaukaka murya kan sashen ku da alƙur'ani a wasu ruwayoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wala yajhar ba'dukum ala ba'd wa yu'zi ba'dukum ba'dha ko wala yu'zi ba'dukum ba'dan bil qur'an kada sashin ku ya daga miliya yana karatu yana kuma cutar da wani saboda haka ba daidai ba ne wani ya rika ɗauka muryarsa don yadda zai tayar da wasu ko ya hana su bacci wannan ba haƙƙinsa ba ne in yi haka to a madadin ma ya samu ladan ƙiyamun laili to zai wayi gari ne da laifin ya cutar da kauce kaucewa cutar da uwansa wajibi ne amma ƙiyamun laili mustahabbi ne sauraka ka ba za a karɓi mustahabbi ba idan ya bar wajibi saboda ka tilas ne a kula da wannan ya yi tambaya kan wasu nau'uka na hadisi al-mudraj al-ashar da al-ahad wannan darussa ne ba darasi ba tambaya ba ce saboda waɗannan abubuwa da ka tambaya idan kana buƙatar sanin sai dai ka ɗau littafi a je makaranta a karanta amma ba a irin wannan dan takaitaccen lokaci za a iya baka bayanai akan waɗannan lafuzza ba a sai wannan shi kuma da yake tambaya cewa ga wasu hadisai wai sun shin sun inganta hadisin da ya zo da bayanin cewar an gina wa annabi sallallahu alaihi wasallam rijiya domin ya fada sai wanda ya gina ya fada a gaskiya ni ban zan iya tuno wannan hadisin ba ban san shi ba don haka ba zan iya cewa ya inganta ba ko bai inganta ba da karanta sira da ne ban san wannan ba sai hadisin da ya zo da bayanin cewa an taɓa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri wannan hadisi ne sai yana cikin bukhari da muslim kuma idan mutum ya koma tafsirin suratul mu'awwidataini wanda muka yi tafsir suratul surat al-falaq da suratul annas zai ji dogon bayani akan waɗannan hadisai sai wani bawan Allah shi kuma da yake cewa a taya shi da addu'a yanzu tsawon kimanin shekara 22 yana rashin lafiyar rashin nutsuwa da kuma rudu don haka a roƙa masa Allah ya yi masa muna addu'a Allah ya yi maka Allah ya baka nutsuwa Allah ya baka lafiya a sai wani nan shi kuma da yake cewa ina hukuncin naman dabbar da aka yanka ta da inji da inji din yankan dabbobi idan har yanka ne ba murde kan ba wuyan aka yi ba inda yankawa yake ko da inji ne babu komai abinda ba a so a ce injin murda kan yake yi amma in yankawa yake za a yi bismillah ba wani abu annabi yana cewa ma an harar dama wa zuki smullahi alaihi fakulu don abinda aka yi amfani da shi mai kaifi ya zubar da jini aka ambaci Allah wajen yankan to ku ci sauraka inda an yi amfani da wani mai kaifi da zai yanka ya zubar da jini a ambaci Allah lokacin yankan shi kenan wannan dabbar ta zama halal malam yana mana bayani akan tasirin ma'asi wato tasirin da saban Allah yake gadarwa a rayuwar dan adam rayuwar mutum daya ko rayuwar al'umma a darasin da ya gabata ya ambata mana abubuwa guda takwas da yace dukkan su abubuwa ne waɗanda sukan faru ga rayuwar mutum daya ko ga rayuwar al'umma yayin da mutum ya saki hanya ya kama hanyar shaiɗan ya saki hanyar Allah to daga cikin waɗannan abubuwa yake cewa wa minha anna al-ma'asi tuqassiru al-umr wa tamhaqu barakatahu wa la bud fa inna al-birra kama yazidu fi al-umri fal-fujuru yuqassiru al-umr mala yace yana daga cikin mummunan tasirin laifuffuka da zanubai cewa laifuffuka saban Allah suna rage wa mutum tsawon rai suna kuma rushe albarkar rayuwarsa yace wannan abu ne da babu makawa fa innal birra kama yazidu fil umri kamar yadda aikin da'a aikin biyayya aikin alkhairi yake ƙara tsawon rai Falfujuru fujuru yuqassiru al umr to haka na aikin fajirci da saban Allah yake ainihin rage tsawon rai yace wa qad talafan nasu fi hadha al a wannan bigire malamai sun yi saɓani. Faƙalar qala ta'ifatun wasu daga cikin malamai suka ce nuqsanu umri al-asi huwa dhahabu barakati umrihi wa mahquha alayhi abinda ake nufi da tawayar rayuwar mai saban Allah suka ce shine albarkar rayuwar gaba ɗaya ta tafi a shafi albarkar da zamana rayuwarsa babu albarka mala yace wa hadha haqqun wannan magana da suka faɗa haka take wa huwa ba'du ta'sir al-ma'asi wannan wani sashi ne na tasirin saban Allah idan mutum ya kasance mai yawan sabon Allah ne baya tuba zuwa ga Allah to albarkar rayuwarsa ta kan gushe kuma wato ubangiji ta'ala ya bice haskenta ce wannan wani sashi ne na mummunan tasiri da sabon Allah yake yi wa rayuwar mutum wa qala ta'ifatun yace wasu kuma daga cikin malamai suka ce bal tanqusuhu haqiqatan ba wai albarkar kawai ake ragewa ba a'a kwanakin tsawon rayuwar ake ragewa wato magana tana nan bisa doron hakikanta ba wani wato hannunka mai sanda aka yi ba ana nufin hakikanin rage tsawon rai kama yin kusur risk kama yadda arziki kama yadda arziki yake raguwa ko kama yadda saban Allah yake ainihin rage arzikin mai yinsa فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا تكفره وتزيله وبنجي تعالى يا تنيا يا تنيا وسوء سببي waɗanda suke haifar da albarka cikin arzikin bawa su sa arzikinsa ya ƙara yawa ya yi ta ƙaruwa ta yi ce walil barakati fil umri asbaban tukassiruhu wa tazidu to haka nan ubangiji ta'ala ya sanya wasu sababbai waɗanda za su sa shi ma ran bawa ya tsawaita ya yi albarka ƙalu waɗannan malamai suka ce wala yamna'u ziyadatul umri wala umri bi asbab ba abinda zai hana ran mutum ya tsawaita a dalilin wasu sababbai kama yanqusu bi asbab kamar yadda wasu sababbai sukan jawo ran mutum ya zama ya ragu ko ajalinsa ya ragu ce wal arzaqu wal ajalu wa sa'adatu wa shaqawatu wa sihhatu wal marad wal gina wal faqr ce arziki da ajali da sa'ada da shaqawa wato mutum ya zama dan aljanna ko dan wuta wa sihhatu wal marad da rashin da lafiya da rashin ta wal gina wal faqr da wadata da talauci wa in kanat bi qada'ir rabbi azza wa jal koda kuwa Allah ta'ala shi yake hukunta wannan ya riga ya hukunta ya zartar fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbab ubangiji yana hukunta abin da ya ga dama ta hanyar wasu sababbai ja'alaha mujibatan limusabbibatiha da ubangiji ya sanya waɗannan sababbai su suke haifar da musabbaban su muqtadiyatan laha su suke hukunta samuwar waɗannan almusabbibat wato malam ya bujiro mana da wannan batu na cewa saban Allah da zunubi yana tauyewa mutum rayuwarsa ko kwanakin rayuwarsa sannan ya ce kamar yadda da'a take ƙara wa mutum tsawon rai sannan sai ishara da cewa malamai sun yi ta bayani akan wannan matsala kamar yadda Allah ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yake cewa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab inda zalika ala Allah yasir babu wani mai tsawon rai da zai yi tsawon rai ko kuma yayi rashin wato a rage masa daga tsawon ransa Allah ce illa fi kitab face wanda yana cikin littafi inda zalika ala Allah yasir lallai wannan abu ne mai sauki a gurin Allah to malamai sun yi ta bayani da tattaunawa dangane da fassarar wannan aya shin ana ƙara wa mutum tsawon rai wato kwanakinsa da ajalinsa ko ko a'a wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ajali guda ɗaya ne idan ya yi to babu makawa sai mutum ya koma ga Allah Allah ya ce wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta wa rai yayin da ajalinta ya zo inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu ajalin Allah ta'ala idan ya zo ba a jinkirta shi bai zaja a ajaluhun ba la yasta akiru na sa'atan wa la yasta idan ajalinsu ya zo ba za a jinkirta su ba daidai da sa'a ɗaya ba kuma za a gaggauto musu da ajalinsa ba kafin ya zo waɗannan ayoyi suna nuna cewa idan ajalin mutum ya yi kwanakinsa suka ƙare to babu makawa sai ya koma ga ubangijinsa babu mutum a ƙara masa ko da daidai da minti ɗaya ko da daidai da sakon ɗaya suka ce irin waɗannan hadisai kuma da suka zo kamar hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu da yake cikin sahihaini wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda yake so man ahabba ko man sarrahu an yubsata lahu fi fi an an an yubsata lahu في رزقه وينسأ له في وينسأ له في فليسر رحمه wanda duk yake sha'awa yake son ya ga cewa an yalwata masa arzikinsa an kuma jinkirta masa ajalinsa to ya sada zumuncinsa da ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suke nuna cewa ayyukan alkhairi albirru wasilatun rahim ayyukan alkhairi da sada zumunci suna ƙara wa mutum tsawon rai suka ce to waɗannan hadisai idan aka bar su a zahirinsu to za su ci karo da ayoyin alkur'ani waɗanda suke cewa walan yu'akhir Allah nafsan idza ja'a ajaluha kowace rai idan ajalinta yazo ba a jinkirta mata don haka dole ne a fahimci waɗannan hadisai ba a bisa zahirin su ba a bisa hakikanin su ba a fahimce su a matsayin cewa ana nufin a albarkaci rayuwar mutum yayi aiki wato mai yawa a cikin dan lokaci kankani wannan shine albarkar wato wannan shine jinkirtawar da tsawaitawar da Allah ta'ala yake nufi a cikin fadarsa kuma yu'ammaru min mu'ammarin wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umri babu wani mai tsawon rai da zai yi tsawon rai ko a rage daga rayuwarsa suka ce abinda ake nufi shine babu wani mai rai da zai yi tsawon rai da wanda kuma ran shi zai zama gajere suka ce wala kasu min umrihi wannan zamirin yana koma zuwa ga jins ne ya udu ilal jins wato babu wani mutum wanda zai yi tsawon rai da kuma mutumin da zai zama ransa wato ajalinsa ya zama ko kwanakinsa su zama ba masu tsawo ba sauraka wancan mu'ammarin daban wannan mu'ammarin wannan kuma kasu min umrihi shi kuma wani mutumin daban ake nufi ba mutum ɗaya ba suka ce wannan shine abin da ayat take nufi to amma duk da haka wasu malamai suna ganin cewa a'a a ubangiji ta'ala akwai ajalin da yake a wajensa wanda shi kadai ya sansa akwai ajalin kuma da wasu ma daga cikin halittunsa suna sani kamar yadda yake cewa wallazi qada ajalan wallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamman inda thumma antum tamtarun huwa zai khalaqakum min shi shine wanda ya halicce ku daga taɓo. thumma qada ajalan sannan ya hukunta wani ajali wa ajalin musamman inda da kuma wani ajali wanda yana abin ambato ne a wajensa wanda shi ya san yadda yake suka ce ajalan na farko ana nufin ajalinsa na rayuwa wanda wannan kowane mutum lokacin da za a halicce shi kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi dan mas'ud inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi malakani fayu'marani bi katbi ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace kowane ɗayanku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana ɗugon maniyi sannan kwana arba'in yana wato gudan jini sannan kwana arba'in yana tsoka sannan a aiko masa da mala'ika wanda za a umarce shi ya busa masa rai a umarce shi ya rubuta ajalinsa da ainihin aikinsa da arzikinsa kuma ya rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ce to kaga ajalin mutum akwai wanda mala'ika ya sani kamar mala'ikan da aka umarce shi ya rubuta tabbas ya sani tunda ya san me ya rubuta masa wannan shine al-maktub to akwai kuma ajalin da ubangiji ta'ala shi kadai ya san shi ajalin musamman inda wanda shi ya sani daga ciki akwai lokacin tashin alkiyama ba wanda ya san ajalin tashin alkiyama la nabiyyu mursal wala malakun muqarrab ko annabin da yake Allah ya aiko ko wani mala'ika wanda yake makusanci zuwa ga Allah ba zai san lokacin da alkiyama za ta tashi ba Ilmu ilmuha da rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu shi kaɗai ya san sanda alkiyama za ta tashi bal mas'ulu anha bi a'lam min as yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa jibril cewa kai da kake tambaya ta wato ni da kake tambaya ban fi ka sani ba kai da kake tambaya to wannan kaga ajalun ne musamman indahu shi yasa ubangiji ta'ala ya kayyade shi da cewa indahu amma wanda yake sananne wannan ba a sa masa kaidin indahu zai ce kawai musamman amma aka ce indahu ya zama wani abu ne da Allah ta'ala ya ya san shi shi kadai Allah ta'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu ta tadayantum bidaynin ila ajalin musamman bai ce indahu ba ila ajalin musamman faktubu saboda ku da kuka kuka kulla hulɗar bashi kun san ajalin da kuka sa tsakaninku na biyan bashi shi yasa ba a ce indahu ba ce to ubangiji ta'ala akwai ajalin da yake a wajensa ya san da shi akwai kuma wanda zai iya sanar da mala'ika to wannan wanda yake fi ilmihi wani abu ne wanda ba lalle ya sanar da kowa ba da haka wanda aka sanar da shi aka rubuta ubangiji ta'ala zai iya kara wa mutum a wasu dalilai da ya riga ya hukunta cewa mutumin nan zai yi waɗannan abubuwan da za su ja Allah ta'ala ya kara masa ya ƙara masa tsawon lokacinsa saboda ka ubangiji ta'ala ya rubuta ajalinsa wanda idan bai yi aiki iri kaza ba iri kaza to zai mutu a lokaci kaza idan kuma ya yi aiki iri kaza iri kaza za a ƙara masa saboda ka idan ya yi wannan aikin sai ubangiji ta'ala ya ce to a ƙara masa to dama ubangiji ta'ala ya hukunta cewa da zarar zai yi wannan aikin kuma ubangiji ta'ala zai ƙara masa kuma hadisin da tirmizi ya rawaito daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi adam ya tsinkayar da annabi adam ga zurriyarsa ya nuna masa zurriyarsa da kuma shekarunsu da ajalinsu sai ya ga annabi adam a annabi dawud sai ya tambayi ubangiji wannan shekara nawa aka rubuta masa zai yi sai aka ce shekara arba'in sai ya ce to shi ya ba shi shekara sittin daga cikin shekarunsa dubu to annabi adam zai shekara dubu ya ɗauki shekara ko shekaru sittin ya bawa annabi dawud to lokacin da ajalin annabi adam ya zo mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukan rai to gabanin haka bayan an yi wannan allah ta'ala ya ce wa mala'iku to a rubuta sai aka rubuta cewa a cikin dubu an cire 60 kaga saura 940 to lokacin da shekaru 940 suka cika sai mala'ikan mutuwa ya zuwa annabi adam cewa ajalinka ya cika yau za ka koma ga Allah ya ce a'a ai shi shekarunsa dubu yanzu kuma ga shi saura 60 aka ce a'a to ai baka manta cewa ka kai kayi wa ɗaya daga cikin 'ya'yanka kyautar shekara sittin? ya ce shi bai ya manta aka yi aka yi da shi ya ce shi ya manta aka ce to gashi a rubuce aka nuna masa a rubuce shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fanasiya adam fanasiya zurriyatuhu wa jahada adam wa jahada zurriyatuhu annabi adam ya manta zuriyarsa ma suka shiga mantuwa ya yi runto da zai sama suka shiga runto to ibn taimiyya yana cewa an arwaitu cewa Allah ta'ala ya kammala masa shekarunsa to a shahid kaga shekara 60 ne 40 ne da farko shekarun annabi Dawud amma annabi Adam alayhi salam ya cika masa sun koma shekara 100 to a shekaga ana iya karawa mutum cikin shekarunsa saboda wani dalili ubangiji ta'ala ya riga ya san cewa annabi a annabi Dawud shekara ɗari zai yi Allah ya san wannan amma ya sanya wa wannan wani sababi tusarin da sababin ya faru shikenan musabbab din sai ya biyo baya wannan shine abin da yake faruwa saboda haka kaga abin da yake cikin ilimin Allah yana nan ba a canza masa wani abin da yake cikin iliminsa ba Allah ta'ala bai san wani abin da da bai san shi ba ko menene yake faruwa ubangiji ta'ala ya riga ya san shi tun kafin ya faru to wannan magana magana ce take da ƙarfi kuma ita ce za ta haɗa tsakanin a waɗannan nasussuka sannan faɗar Allah ta'ala da yake cewa lan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha malamai suka ce to ai Allah ta'ala cewa idza jaa ajaluha idan ajalin ya zo wato yayin da mutuwa ta zo to ba a jinkirta ma wata rai amma idan mutuwar ba ta zo ba to za a iya jinkirta masa a dalilin ya yi aikin da zai jawo ubangi ta'ala ya ƙara masa saka ubangi ta'ala ya ƙayyada abin da iza ja'a ajaluha iza ja'a ajaluha to shine nan malam yake kawo mana cewa wa qalat ta'ifatun ukhra wasu daga cikin malamai kuma suka ce ta'thirul ma'asi fi mahkil umr inna ma huwa bi anna haqiqatal hayat hiya hayatul qalb suka ce tasirin wato saban Allah wajen wato bice rayuwa ya ce wannan yana faruwa ne idan an fahimci cewa hakikanin rayuwa ita ce rayuwar zuciya wato hakikanin rayuwa da zamana zuciyar mutum a raye take maka ce rayuwa zuciyar mutum a raye take ma'ana zuciyar mutum tana tare da Allah zuciya ce lafiyayya zuciya ce wacce ta cika da imani ta cika da tsoron Allah zuciya ce da babu shirka a ciki babu munafici babu ainihin hasada da keta da mugunta zuciya ce lafiyayya to rayuwar wannan zuciya ita ce rayuwar mutum da ya kasance mutum zuciyarsa matacciya ce zuciya ce wacce ta mutu da kafirci ko shirka ko munafici ko ta mutu da saban Allah to wannan zuciyar matacciya ce za ka gwargwadon yadda mutum ya rayu da zuciyarsa tare da Allah gwargwadon tsawon ransa kenan ko da zai shekara dubu idan ya kasance a cikin shekarunsa a cikin shekaru dubu din nan ya yi shekara tara a cikin kafirci to wannan shekarun a mace ya yi su shekara ɗayan da zai yi a cikin imani ita ce rayuwarsa ita ce rayuwarsa waccan duk a mace yake ba mai rai ne. shi ya yasa yace wali hadha ja'ala Allah subhanahu al-kafira mayitan ghayra hayy shi ya sa Allah ta'ala ce kafiri matacce ne ba mai rai bane kama Kala ta'ala amwatun ghayru ahya ce ai matattu ne ba masu rai ba fal hayatu fil haqiqati hayatul qalb rayuwa ta haqiqa ita ce rayuwar zuciya wa umrul insani muddatu hayatihi kuma shekarun mutum ko tsawon ransa shine muddar rayuwarsa Falaisa umruhu illa awqa illa awqatahu wa falaysa umruhu illa awqat hayati billah ba wani abu bane rayuwarsa face lokutan da yake tare da Allah lokutan da baya tare da Allah yake tare da wannan Allah to nan ba a lissafa cikin rayuwarsa fatilka sa'atu umrihi ta wadannan lokutan da yake rayuwa tare da Allah sune wato lokutan rayuwarsa falbirru wattaqwa watta'atu tazidu fi fi hadhihi alawqat allati fiha qitatu umrihi wala umra lahu siwaha aikin alkhairi da tsoron Allah da da'a suna ƙara waɗannan lokuta waɗanda su ne kuma hakikanin rayuwarsa ba shi da wata rayuwa in ba wannan ba wani wata fassara ce da eh, ibn qayyim yake bujuro da ita cewa mutumin da yake kan hanyar Allah to wanda shine rayuwarsa take mai kyau tace mai albarka dukkan wasu lokuta da zai da zai yi ba bisa da'a ba ba bisa biyar Allah ba to waɗannan lokuta lokuta ne waɗanda suke a daidai suke da mutuwa shi kuma daidai yake da matacci zaka ba a lissafa su cikin rayuwarsa kaga wanda ya fi kowa da'ar Allah da biyayya ga Allah shi ya fi kowa tsorai, wanda kuma ya taƙaita ko ya gaza a cikin wannan shine yake samun tawaya a cikin rayuwarsa imam shaukani yana da wani littafi sunan shi tambihul fadil alama warada tambihul afadil على ما ورد من الأدلة في في زيادة على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل yana cikin majmu'in fatawansa wanda shi ma ya tafi akan cewa ayyukan da'a da sada zumunci suna ƙara wa mutum tsawon rai kuma ana nufin ƙarin na hakika saɓanin a ce da bai yi ba to zai zama ya samu tawaya cikin kwanakin rayuwarsa wadda ita ce matsalar da suyuti rahimahullah yake cewa ita ce matsala daga cikin matsalolin da suka saba da mahaifinsa wato ce sun saba da mahaifinsa cikin wasu matsaloli to wani yana daga cikin matsalolin da suka saba da mahaifinsa don haka yi ma risala shi ma kan wannan shi ma ya tafi akan cewa ana nufin a rayuwa a hakikanin karin kwanakin rayuwa yayi doguwar magana a cikin littafinsa, sa at-tahaddus bi ni'matillah mala yace wa bil jumla dunkule fal abdu a a'rada 'anillah bawa idan ya wa Allah da galabin ma'asi ya shagaltar da kansa da saban Allah da'at alaihi ayyamu hayatihi alhaqiqiyya to kwanakin rayuwarsa ta haƙiƙa za su tozarta za su lalace allati yajidu ghibba ida'atiha zai gane wato zai yi nadama zai gane kuransa zai gane ainihin asarar da yayi na tozarta waɗannan kwanaki yau mai kulu ranar da zai ce ya laita ni kaddamtu li hayati ina ma ina ma na gabatar da aikin alkhairi domin rayuwata fala yakhlu imma an yakuna lahu ma zalika tatallu'an ila masalihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah aw la wato dan adam ko dai ya kasance tare da wasa da rayuwarsa da yake yi yana kuma tsinkaye wani lokaci zuwa ga maslaharsa ta duniya da ta lahira ko kuma ma ya zama gaba daya baya tsinkaye baya hango maslaharsa ta duniya baya hangan maslaharsa ta lahira kawai yana tara gabas da sayar da ya ga dama ce fa in lam yakul lahu tatallun ila zalika in baya da tsinkaye zuwa ga wata maslaha ta rayuwarsa ta duniya ko ta rayuwarsa ta lahira faqad da alaihi umruhu kulluhu to wannan shi rayuwarsa gaba daya ta tozarta ta lalace wa zahabat hayatuhu batilan rayuwarsa ta tafi a banza wa in kana lahu tatallun ila zalika idan kuma yana da tsinkaye zuwa ga maslaharsa ta duniya ko ta lahira balat alaihi tariqu bi sababi to zai ta samun cikas wanda zai sa hanyar ta yi masa tsawo idan wani abu yake nema wurin Allah ya dade bai samu ba ita ma aljannar da rahama din saboda sakaci da wasa da yake yi a nan rayuwar duniya ya kasance bai same ta cikin sauki ba yayi ta gamuwa da matsaloli wata ta'assarat alaihi asbabul khairi hanyoyin alkhairi su ta masa wahala bi hasab ishtighalihi bi abdadiha gurgudan yadda yake shagalta da kishiyoyin hanyoyin alkhairi din sababban alkhairi din wa zalika nuqsanun haqiqiyyun min umrihi to wannan kaga tawaya ce ta hakika a rayuwarsa mala ce wa sirrul mas'ala sirrin da ita wannan mas'ala anna umar al-insan muddatu hayatihi wato rayuwar mutum shine lokacin da yake da rai rayuwarsa kuma rayuwa ta zuciya yace wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih ba zai samu wata rayuwa ba sai idan ya fuskanci Allah da zuciyarsa wa tana'umu bi hubbihi ya rika jin dadi da san da yake wa Allah wa zikrihi da ambatansa da yake wa Allah wa isari marzatihi da yadda yake zaben yarda ta ubangiji wa minha <clears throat> anna al-ma'asiya tazra'u amsalaha وتولد بعضها بعضا حتى يئز على العبد مباركتها والخروج منها كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة السيئة بعدها وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها ائمل لي أيضا فإذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جرا فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات وكذلك <clears throat> كانت السيئات أيضا حتى تسير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة فلو أبطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يؤاودها فتسكن نفسه وتكرى عينه ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت صدره وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يؤاودها حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا بما يجد من الألم بمفارقتها كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها وقال آخر فكانت دوائي وهي دائي بعينها كما يتداوى شارب الخمر بالخمر ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزئجه عن فراشه ومجلسه إليها ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها hatta yursilallahu ilaihi shayatin فتؤزه إليها أزاء فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فكانوا من أكبر أعوانه وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانه أعوانا عليه ثم ليتي فصل ومنها yana daga cikin abubuwan da laifuffuka da zunubai suke haifarwa a rayuwar bawa annal ma'asi tazra'u amsalaha saban Allah yana ainihin fitar da tsiran wani saban Allah din yana shuka wani saban Allah din kwatankwacin wannan wai wallidu ba'daha ba'dan sashin saban Allah yana haifar da irinsa sashin sa yana haifar da sashi hatta ya izza 'ala al-'abdi mufaraqatuha wal khuruj minha har akai bawa yaji ba zai iya barin saban Allah ba ba zai iya fita ya bar wannan sabon Allah ba kama kala ba'du salaf kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa wanda shine Sa'id ibn Jubair kamar da Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ya ambata a cikin Majmu'ul Fatawa Ya ce min uqubati as-sayyi'ati as-sayyi'ata wa ina min thawabi al-hasanati al-hasanata yana daga cikin ukubar saban Allah wato ukubar laifi Shi ne ta haifar wannan laifin ya haifar da wani laifin a bayansa kamar yadda yana daga cikin sakamako na kyakkyawan aiki shi ne wannan kyakkyawan aikin ya haifar da wani irinsa a bayansa فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا باوا إذن يأيك تككاوا أيكي سيوان أيكي ميكيو ni ma ka aikata ni. fa'iza amilaha idan ya aikata na biyu fa'iza amilaha idan ya aikata wannan aikin ƙalatis saniyatu kazalika sai wani aikin shi ma mai kyau shi ma ya ce ni ma to ka aikata ne wahalun majarran haka zai ta faruwa fata za'afar rifu a riba ta yi tannin kuwa da ya yi aiki na kwarai sai wani aikin na kwarai ce to ni ma gani da ya yi shi sai na uku ce to ni ma yi ni ya yi na uku sai na hudu ya ce to gani nima haka zai yi ta yi kowane aiki yana haifar da ɗan uwansa mai kyau wannan shine alamar cewa aikin nasa ya karɓu aikin nasa na farko ya karɓu idan aka ga ya aiki mai kyau maimakon a ga daga lokacin shi ke nan ya koma sharholiya sai a ga ya ƙara yin wani sai a ga ya ƙara yin wani sai a ga ya ƙara yin wani to wani alama ce da take nuna cewa na farkon ya karbu gashi har ya haifar da na biyu na biyu ya haifar da na uku na uku ya haifar da na hudu to kaga wani daga cikin kyakkyawan sakamako na aiki mai kyau hakanan shi ma aiki mara kyau shi ma haka zai rika haifar da dan uwansa to inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا Allah صلى الله عليه وآله وسلم ce na hore ku ku yi ومن domin gaskiya tana jagoranci zuwa ga أيك الخير ayyukan alkhairi kuma suna الجنة ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya cikin al'amuransa har sai an rubuta shi siddiki a gurin Allah mai yawan gaskiya sannan ya ce a hirɗinku na ja kunnanku ku bar ƙarya domin ƙarya tana jagoranci zuwa ga aikata fajirci shi kuma fajirci yana jagoranci ne zuwa ga shiga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana ta kirda don ƙarya har sai a rubuta shi babban makaryaci a gurin Allah kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tabbacin wannan magana cewa aikin alkhairi yana jagoranci zuwa ga aikin alkhairi aikin alkhairi yana jagoranci zuwa ga aikin alkhairi har mutum ya zama babban mai aikin alkhairi a gurin Allah hakanan mummunan aiki yana jagoranci zuwa ga mummuna shi ma wannan ya jagoranci zuwa ga mummuna har a waye gari mutum ya zama babban mai laifi a gurin Allah to shine abin da yake cewa wa tazayidul hawa fa tadha'aful hirb wa tazayadatul hasanat wa kadhalika janibus sayyiati aidan haka bangaren laifuffuka hatta tasirar at-ta'atu wal ma'ati hay'atir rasikha har wato saban Allah har da'a da saban Allah su waye gari sun zama wata dabi'a ce wato wacce take tabbatacciya wa sifatin lazima ta zama wata sifa ce wacce take mai lazimta wa malakatin sabita ta zama wata al'ada ce wacce take tabbatacciya ga mutum ta yadda mutum zai ji cewa ba zai iya barin wannan ɗabi'ar ba idan aikin ɗa'a yake yi yau yana yi gobe yana yi sai ji zai iya bari ba haka da in saɓon Allah yake yau yayi gobe yayi jibi yayi sai ta zama masa wata sifa tabbatacciya zama wata al'ada wacce za ta liƙe masa ba zai iya sakinta ba falau aqala al-muhsinu at-ta'ata la alayhi nafsuhu wa daqa alayhi daqat alayhi al-ardu bima rahubat da a ce mutumin kirki zai bar aikin da'a ya zama bai yi ba to da ransa ta yi kunci gare shi da ƙasa duk da faɗin da take da shi ta masa ƙunci wato da ya ji damuwa da takurwa matuƙa a ce ya saba aikin ɗa'a a ce yau bai yi ba ya saba alkhairi a ce yau bai yi ba to duk sai ya ji shi wani iri sai ya ji shi ba daidai ba sai ya ji shi kamar ba shi da lafiya saboda abin ya zama masa al'ada wa a hatta min nafsihi bi annahu kalhut sai rika jin sa kamar kifi ne idza faraka alma aka raba shi da ruwa kamar kifi ne lokacin da ya rabu da ruwa hatta da to ba zai samu sukuni ba har sai ya koma ya ci gaba da aikin wannan alkhairi wanda ya saba yin wani aikin da'a kamar mutumin da ya saba azumin litinin da alhamis to idan ya bai idan ya zama ya dan daina to duk sai ji ya damu sai ji shi duk ba daidai ba sai ji shi wani iri haka ba zai iya haƙura ba sai ya koma ya ci gaba da yi ko ya saba ɗaukar dukiyarsa ya alkhairi to aka kwana biyu bai yi ba duk sai ya ji shi wani iri haka ba zai ji daɗi ba duk sai ya ji takuruwa a ransa har sai ya koma ya ci gaba da wannan aikin na nafsuhu wa taqarru aynu ransa ya nutsu ainihin idan sai yayi wato yayi sanyi shine ya samu farin ciki walau aqala al-mujrimu ma'asiya haka nan shi ma mai laifi da zai bar wato da zai bar Allah da yake kwana biyu ya daina wa aqbala ala ta'a ya je ya kama yin da'a wato ya saba saba wa Allah sai wani lokaci kawai ya ce to bara dai shi ma dai ya rika zuwa ana sallar jam'i da shi bara shi ma dai ya rika zuwa gurin karatuttuka bara shi ma dai ya rika kaza ya rika kaza to kasancewar yayi yayi yayi aikin laifin yayi ya yayi kanta har ya zama ɗabi'a a tare da shi la zaqat alaihi tsabsuhu duk zai ji takurwa duk zai ji shi a takure ya saba ya zauna gurin da za a yi ta ashariya ta zage-zage a yi ta yi da mutane a yi ta laifuka iri-iri sai zo gurin da kawai zai jin ana ambatan Allah annabi ana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana bari to duk zai ji shi wani iri duk sai ya ji shi wani bambarakwai sai ji shi kamar ba daidai yake ba wa ta alaihi mazahibuhu duk hanyoyinsa sai su zama hanyar duk da zai bi sai zama ta masa wahala hatta wida ba zai samu sukuni ba sai ya koma cikin abokansa waɗanda aka saba laifi hatta ina kafiran min al mala yace har zaka samu ma da dama daga cikin fasikai la yuwaqi'u al min ghairi lazzatin yajiduha zaka same shi yana saban Allah yana laifi laifin da shi ma ba wani daɗin sa yake ji ba wala da'iyatin ilayya babu kuma dalili da zai sa yi wannan laifin ba dalilin da zai sa yi wannan saban Allah din amma saboda ya riga ya saba haka yake yi duk da ba daɗin illa lima yajidu min al'alami bi mufarakatiha abinda kawai yake sa shi yi shine idan bai yi ba ba zai ji daɗi ba da yawa daga cikin masu laifuffuka za ka ga haka ne wani ya saba shaye-shaye abin da yake sha din nan ba wani dadin sa yake ji bai da wani dandano ba garfi gare shi ba zaki gare shi ba amma haka nan zai ta dura wa kansa yana jin cututtuka iri iri iri iri suna bayyana a jikinsa amma ya kasa bari me yasa ya kasa bari saboda ba zai iya yin da'a ba ba zai iya barin wannan abun ba kama sarraha bi zalika shaykhul qaumi al-hasan ibn hani kamar yadda shehin mutanen banza yake faɗa alhassan ibn hani yana nufin abu nuwas yana cewa wa ka'sin sharibtu ala lazzatin wa ukhra tadawaitu minha biha wannan wakar ta al'asha ce ba ta abu nuwas bace ya jingina abu nuwas abu nuwas abinda yake cewa da anka laumi fa inna lauma igra'u wa dawini billati kanat hiya da'u صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها ولو مسها حجر مسته سراء وانا اتتشي آه اتتشي مقنر أبو نواس الحسن ابن هاني شيء الأعشى شوائكي وكأس شربت على لذة ناشا وتجدونيا ميدائي تايو جدونيا النونو شيء تايو gidauniyar wani abin sha ne mai zaƙi mai daɗi wa ukura ta dawaitu min habiha ci wata kuma kawai dai na yi maganin cutata ne da ita amma ba wai daɗinta na ji ba cutar da take tare da ni ta rashin in sha giyar ita na shi ta sasa na sha don in warkar da wannan cutar cutar rashin shan giyar haka shi rashin shan ta cuta ce don haka maganinta ya sha amma ba ita ce ba ba ba ba ba ita ce za ta ba shi lafiya ba abu nuwa sai yake da an ka laumi fa inna laumi igra'u yace yake ga yake ga abokinsa wanda yake yawan zargin sa yana hantararsa akan yawan shan giya ka daina shan giya ka daina shan giya shine yake ta da an ka laumi ka daina yawan zargina ni zargin nan da kake min zuga da kake zargin nan ziga ne a gona wa dawo ne billati tiyar yadda kana so kawai ka warkar da ni da ka warkar da cuta ta da abin da yake cuta ne wato ka bani insha wannan shine kawai zai warkar da ni to sannan ya ci gaba da da koda ita giyar wa qala akhar ainihi. الدواء وهي داء sharibul khamri bil khamri Wani kuma yana cewa. fakanat dawa'i giyar ta zama magani a gurina wahiya da'i bi aini kuma ita ce cutattawa kama ya tadawa sharibul khamri ko kuma yana maganar uh, wato masoyiyarsa ce ita ce cutata kuma ita ce maganinsa kamar yadda mashayin giya yake shan giya don ya warkar da maganin rashin shan giyar Ah, akwai baitin baitin majnunu laila qais ibn mulawih da yake cewa tadawaitu min laila bi laila anil hawa kama ya tadawa sharibul khamri bil khamri tadawaitu min laila bi laila na magance tsananin san laila da nake yi da ita laila din wato ita laila din ta haifar masa da cutar da ta sa ya haukace kuma ita ce maganin yace kamar yadda mashayin giya yake shan yake samun cutar rashin shan giya cutar giya din kuma ya ainihin kuma magance cutar da ita giya din ita ce cutar ita ce maganin ya ce wala yazalul abdu yu'ani ta'ata wa ya'lafuha bawa bai gushe bai yana yana ta aikata aikin da'a yana sabawa da ita wa yuhibbuha yana san aikata da'a wa siruha yana zaben aikata da'a hatta yursilu Allah subhanahu bi rahmatihi alaihi almalaikata ta'uzuhu ilaiha azza har sai Allah ta'ala ya aiko da mala'iku wanda za su rika hankada shi zuwa ga aikin Allah yana da'a yana tai yana tai ya saba har Allah ta'ala ya hada mala'iku wanda za su rika tura shi zuwa ga aikin da'a wa tuharriduhu alaiha suna ziga shi akan ta wa tuz'iduhu an firashihi wa majlisihi ilaiha su zaburar da shi daga gurin kwanciyarsa da majalisinsa zuwa ga aikin da'a wala zalu ya alaful ma'asi haka nan bawa ba zai gushe ba yana sabawa da aikin laifi wa yuhibbuha yana son aikata laifi wa yusiruha yana zaɓar wannan hatta yursila Allahu alaihi shayatin fata'uzuhu ilaiha azza har Allah ya aiko masa da shaydanu wadanda za su rika hankada shi zuwa ga aikin ainihin banza alam tara anna arsalna shayatin al-kafirin ta'uzuhum azza fal awwalu qawwadun da ta'ati bil madadi ce wannan na farko mutumin kwarai ya karfafa rundunar da'asa ta hanyar samo tallafi wato ta hanyar aikata da'a bayan da'a wanda suka zama kamar tallafi ne da duna ce ta zo ta kawo wata tallafi fasaru min akbari awanihi saboda haka mala'iku suka zama wato daga ainihin mafi girman masu taimaka masa wa hadha qawwajun dal ma'siyati bil madad shi ma wannan ya karfafa rundunar saban Allah da waɗanda suke kawo masa tallafi fa kanu awanan alaihi suka zamo masu taimaka masa a bisa saban Allah da bacewa Allah ta'ala ya kiyashe mu ya mana Katar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh